Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar kan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. a Gano kuma ana iya samun mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. masauraro tamar abari ce ke muku sallama cikin sirrin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a ciki har da wasu sassa na hedikwatar mu da ke birnin washington dc cikin shirin za a ji cewa a tarayyar Najeriya majalisar dattawan kasar ta yi wani zama da kungiyar malaman jami'o'i da ke gudanar da yajin aiki na tsawon shekara domin gano bakin zaren. A jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa hukumomin kiwon lafiya na yankin Agadas na ci gaba da matsakaimi wajen binciken lafiyar 'yan tirani da aka koro daga kasar Algeria. Bayan an tabbatar da wasu a cikin su sun kamu da cutar corona. Har yanzu dai a jamhuriyar ta Nijar za a ji yadda makahin yankin da magaran ke shirye-shiryen sallar makafi na Afirka da za a gudanar a ranar 13 ga watan gobe na Nuwamba a birnin na da magaran. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Dan takarar Republican shugaban kasa Donald Trump da abokin karawansa da Democrat tsohon mataimakin shugaba Joe Biden za su fafata a wata muhawara da yammacin yau Alhamis kwanaki goma sha biyu kafin zaben kasar na ranar uku ga watan Disamba na neman wani wa'adin shekaru hudu a fadar White House. 'yan takarar biyu da dukkaninsu suka haura shekaru saba'in sun yi ta yi wa juna katsalanda wanda trump ya fi biden yi a muhawarar sa'o'i casa'in a ƙarshen watan satumba wanda ƙwararrun harkokin siyasar amurka suka kwatanta da mafi muni amma a wannan karo hukumar shirya muhawarar shugaban ƙasa za ta rufe abin maganar ɗan takara yayin da ɗaya ke maganar minti biyu na amsa tambayoyi akan muhimman batutuwa guda shida wanda mai jagoran muhawarar christian walker ta labaran nbc za ta yi musu abubuwa da dama a cikin muhawarar ta yau alhamis da za a yi a wata jami'a a nashville da ke jihar tennessee sun sauya akan abin da ya faru a muhawarar farkon an soke muhawara ta biyu da aka shirya yi a makon da ya gabata ne bayan da trump ya kamu da cutar coronavirus da aka kwantar da shi asibiti tsawon kwanaki uku Masu zanga-zanga a Legas da 'yan Najeriya sun zargi sojojin kasar da buɗe wuta a kansu a ranar Talata yayin da suka bijirewa dokar hana fita a kokarin neman kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda ke yi wa mutane. Ma'aikatar sojan Najeriya ta musanta cewa jami'ai masu kayan sarki da aka gansu a shafukan sada zumunta suna buɗe wuta akan masu zanga-zanga ba mutanensu ba ne. wani matashi mai shekaru 25 dominic alonge ya ce ya bar wurin aikinsa da wuri bayan hukumomin legas sun sanar da dokar hana fita da ke farawa daga karfe 4 a ranar talata ya kwashe sa'o'i da dama cikin cunkoson motoci sakamakon shingaye da masu zanga zangan suka kafa lamarin da ya sa ya karu a cikin masu zanga zangan a unguwar laki ya ce da misalin karfe bakwai na yamma sai ga jami'an tsaro saye da kayan soji suka fara buɗe wuta a kan taron jama'an bayan sun kashe kyamarorin kan hanya ya ce sun zuba harsashe da dama masu kisa domin tarwatsa masu zanga-zangar jama'an tsaron za su iya yin amfani da ruwan zafi ko bulala domin tarwatsa jama'a amma sai suka yi amfani da harsashe suka kashe mutane da dama sai dai jama'ai a Legas sun ce mutum guda ne kawai ya mutu wasu kuma suna karɓar jinya a asibitoci a Legas. amma kungiyoyin kare hakkin bal'adama sun ɗora wa gwamnati laifin harbin da aka yi a rio dare shugaban irin waɗannan kungiyoyin da ake kira nigerian center for liberty cewa ya yi ya ce harbin masu zanga-zangar lumana da sojojin najeriya da wasu jama'ai suka yi aiki ne na rashin imani da sojoji marasa kirki da gwamnatin najeriya ta tura su tare da haɗin bakin gwamnatin jihar Legas suka aikata wannan ɗanyen aikin Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a hali da ake ciki kuma 'yan najeriya mazauna ghana sun karu da sauran 'yan uwansu da suka gudanar da zanga-zanga a kasashen afirka ta yamma biyo bayan zargin da ake wa sojojin najeriya da buɗe wuta akan masu zanga-zanga da yammacin talata kimanin mutum da hamsin ne suka yi cincirindu a wajen ofishin jakadancin najeriya a birnin accra a jiya laraba galibin mutane 'yan najeriya ne da wasu 'yan ghana da suka mara musu baya franklin diba dan gane ne wanda ya ce ya shiga wannan tattaki ne saboda kasashen biyu na da mu'amala da dama musamman a wurin harkokin nishadi ya ce abin da ke faruwa a najeriya to dole ne a taya 'yan najeriya bakin ciki shi ma a wando himba oriya dan najeriya ne mazaunin ghana ya ce yana sa ran wannan zanga-zangar za ta yi dalilin sauya al'amura a ƙasarsa Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai fara rangadin mako guda a Asiya ta kudu a ranar Lahadi yayin da Amurka take shirin tunkarar matsalolin da ayyukan siyasa da tattalin arziki da China ke yi a yankin Indo-Pacific. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka zai je New Delhi a India da Colombo a Sri Lanka da Mel a Maldives da kuma Jakarta a Indonesia daga ranar 25 zuwa 30 ga watan Oktoba. a duk inda zan yada zango zan tattauna batutuwa da dama na haɗin gwiwa amma kuma za mu yi aiki tare da waɗannan ƙasashen domin samar da hanyoyi masu inganci na tabbatar da walwalar yankin indo-pacific in ji pompeo yana faɗa manema labarai a jiya laraba a wani taron 'yan jarida a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya kuma kara da cewa a ganawar da zai yi zai tattauna tare da kasashen akan yadda za su yi aiki tare wurin dakile barazanar da jam'iyyar kwaminisancin china ke yi a yankin a ƙarshe jami'an iraki sun ce sun gano wani babban rami da aka zuba gawarwakin mutane da dama da ake ganin kungiyar is ce ta kashe su kana ta zuba su ramin nan take a gundumar kirkuk da ke arewaci da ake takaddama a kai yahiya rasul shine mai magana da yawun soji na firaminista mustapha al ya sanar a ranar talata a shafinsa na twitter cewa sojojin iraki sun yi nasarar gano gawarwakin sama da mutum hamsin labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za mu fara ne da tarayyar najeriya inda majalisar dattawan kasar ta yi wani zama da kungiyar malaman jami'o'i da ke yajin aiki kusan tsawon shekara guda domin gano bakin zaren a wata hira ta musamman da mataimakin gagara na majalisar dattawa dr aliyu sabi abdullahi yayi da wakiliyar murya amurka abuja madina dauda ya ce akwai abin dubawa a bukatun malaman ga yadda hirar tasu ta kasance a mu da muka yi da su malaman makaranta sun yi magana abin da suke kira yan allowance yan allowance din nan bisa bayanin da suka bayar ya hito ne a dalilin kai malami ga adadin aikin da aka tsara kai amma saboda karancin malamai da sauran dalilai an buƙaci ka ƙara awoyi kamar abin da ake kira overtime ko kuma kila supervision din phd da za ka yi dama an aji guda biyu amma saboda karanci an kara ma guda biyu to ire-iren wa'in abubuwan shine aka katara a gaci ya zama end academic allowance to su ma ba academic ba su ma suna kukan cewa ai shi academic staff bai isa ya ilmantar da ɗalibi ba tare da nasu gudunmawa ba su ma suna da yan allowance in ma ba ka ce nasu ba bane su ma suna so to duk dai na abubuwan yana cikin abin da muka tattauna da su sannan bayan haka yawancin jami'o'in kusan za a ce kayan aikin su ya zama tsohin kaya ko kuma masu sun wanda bai zo daidai da bukatan zamani na yanzu bisa ilimin da yara ke nema na yanzu ba so shi ma suna son abin da suke kira revitalization fund wanda yake shi ne suka yi agreement 2014 inda wancan gwamnatin da ta shuɗe suka sa hannu kuma ba a yi komai ba har gwamnatin ta shuɗe to amma wannan gwamnatin ta ba su watan kusan 25 biliyan biliyan 25 to amma inda ka yi ce kai alkawali ka sa hannu zaka ba watan jami'o'i gaba a najeriya triliyon ɗaya da digo uku watan 1.3 biliyon kenan 1.3 trillion eh, trillion amin za a basu za a raba shi kashi shida to ai kaga duk dai in ka zauna ka duba dai kaga dai cewa zaman yaudara akai a can baya to mu abin da muke kokarin yi yanzu ga ne a samu matsaya kuna goyon bayan su ne yanzu muna goyon bayan cewa lallai a basu tallafi na revitalization amma sanin kowa ne gaskiya gwamnati ba ta da irin wannan kuɗin kuma a baya can aka ja ka sa hannu ina za a samu wanda za a basu mu yanzu abin da muke faɗi ne mun zauna da su ana kokari a kawo tsari bisa abin da gwamnatin nan za ta iya ta yi nauyin da za ta iya ɗauka in naira goma ne za ta iya bayarwa ta tabbatar ta ce naira goma ne kuma lokacin da ya kamata a bayar za a bayar ba wani matsala abin da ake kokari kenan ba a kammala ba amma muna fatan allah ya sa aka samu matsaya akan wannan gwamnati za ta hito da tsari da za ta ce eh ga abin da za ta iya ta bayar ina batun a yanzu ina jin kamar an yadda akan biliyon talatin wanda za a basu na ji wani yanki yana cikin labari ina batun da gwamnati ke bukata na su shiga kundin albashi na ippis na cewa in ba su shiga ba ba za a biya su albashin nan ba eh to shi ba wannan yana cikin takaddama su kuma suka ce ba su yadda ba sun kawo su dalilai can daban wanda a nan mu masu sulhu ai ba za mu ɗauki matsayin a'a mu yadda ba mu yadda ba ba nan ne mu ra'ayinmu yake ba ra'ayinmu shine a zauna a fahimci juna kuma fahimtar da ni na san an samu a cikin wannan magana yanzu shine su sun kawo utas wanda suka kira university transparency and accountability solution mun zauna tare da su kuma accountant general of the federation har rantsuwa ya ce wannan naku solution ɗinku idan ya hi namu ipis za mu daina amfani da IPs mu yi migrating mu dawo UTAS. Amma abun tambaya nan shine an kammala haɗa UTAS a na inta ba a ƙari ba. Saboda akwai integrity test da wasu abubuwa da dole sai an sake an yi. To a nan nan ne muka ba da shawara kuma ina ganin suna akan haka yanzu. Cewa Ministry of Finance tun da su amin eh, Accountant General Office tun da su za su yi amfani da shi su kawo masanansu su zauna tare da su wa'annan sai su dubi abin da wa'annan suka yi alal a duba a ga shin zai iya yin aikin yanda aka tsara na IPs in ya fi na IPs accountant general ya ce zai aje IPs ya dawo kan nasu to amma abun faɗa a nan shine kafin a gama utas kuma fa to a nan ne ake ba su haƙurin cewa to ku yadda members ɗin ku su shiga IPs alal idan aka zo aka yadda da naku kaga sai a yi migrating komai ya dawo ana to wannan dai ba su yadda ba inda magana ta kwana kenan a last da na sani To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukumomin kiwon lafiya na yankin Agadas ke ci gaba da matsakaimi wajen binciken lafiyar baki 'yan cirani da aka koro daga kasar Algeria. Biyo bayan samun wasu 'yan ciranin biyu da aka tabbatar sun kamu da cutar corona. A wani taron manema labarai da ya shirya shugaban ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin na Agadas Isufu Yadidi ya bayyana yawan 'yan ciranin da suka samu yi wa gwaji na cutar ta corona. to mu dai a lissafin mu dai wanda muka samu da can a sama kadda nan mun samu kaman mutum da hamsin da hudu wa'anda muka ma gwaji na tunda dokar kasa ta ce duk wanda ya shigo Nijar yanzu daga wata kasa dole sai an mishi gwajin wannan ciwon na covid-19 to cikinsu wanda suka shigo mun samu kamar mutum da na nan agadas din da na can a sama kamar samu mutum 2,954 wa'anda muka ma gwaji na covid to cikinsu kamar gwajin kashi biyu ne akwai na farko kashin farko shine muke ce ma test rapid to cikin wa'annan mutanen duka mun samu kamar mutum 21 wanda gwajin farko ya nuna akwai alamun ciwon cikinsu to cikinsu akwai mutum goma sha shida wanda muka musu gwaji na kudda da ake cewa na tabbata da cikin su nanan waɗanda suka zo nan garin kamar mutum dubu ne da saba'in da hudu su dukansu wa'annan babu mai ɗauke da ciwon wa'anda suke can a samaka su cikinsu mun samu mutum biyu wanda suke da wannan ciwon wanda kuma mun yi gwaji na ƙarshe ya gwada lalle suna da ciwon kuma suna can kamar nan da kwana biyu zuwa uku an fara musu magani suna can asamaka sai sun kare magani a can in an sake gwada su an gaba su da ciwon shine sai a bar su to a takaice dai ga sakamakon da muka samu ko da ke akwai wasu wanda suke nan ta kun san harkar tamu da aljeri kullum turawa ake amma dai a wanda aka zo yanzu a nan wanda na muku zance su ne mutum dubu biyu da dari tara da hamsin da hudu a cikin su duka mun musu gwaji mutum biyu ne aka samu masu ɗauke da wannan ciwon su kuma suna can a sama ka ana musu magani kun san kuma wanda ya san a sama ka san yadda ake kawo mutane ba su bane muka gani akwai waɗanda suka samu suka wuce ba mu samu ganin su ba tunda wurin kamar hili ne mutane na iya bi ta wata hanya su wuce kuma kamar in mutane sun yawa ba iya ana duk yadda aka yi an samu wanda suka wuce ba a gansu ba tunda mutanen sun yi dubu biyu da dari tara mutanen suna da yawa akwai waɗanda suka wuce ba mu gan su ba To Madalla har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda makahin birnin da magaran ke shirye-shiryen gudanar da sallar makahin Afirka a ranar sha uku ga watan gobe na Nuwamba a birnin na da magaran. Wannan dai shine karo na 346 da za a gudanar da wannan sallar ta makafi. To sai dai a bana ta zo cikin yanayi da duniya ke fama da cutar corona. A wata hira da muka yi da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin makahin na da magaran mun kai lahabu ya bayyana irin matakan da za su ɗauka a bikin na bana domin kariya da cutar ta corona. matakan da muka ɗauka su ne matakan da gwamnati ta ka'idance kama sa tazara tsakanin mutum da mutum kama wanke hannuwa kama sa abin canhu wannan duka mun dau matakai a saman su tun da jiya ma da muka je gurin gwamnan jiha muka tsaida saboda wannan matakin ya ce mu a in an mun kare wannan matakin wasan a ce muka ce in allah yi ma ɗau matakan da suka dace a yi wannan wasan amma abin da ya shahara kama 'yan najeriya da suke zauwa su je yawa tunda an hana cunkoso ya muka ce suna iya daidaitawa su aiko mutanen su kaɗan wanda za su wakilce su amma nan nijar da ke dama mutanen ba wasu jiya ba suke zawa suka ce mu muna iya zauwa. mu duka 'yan cikin jiha. Duka komi da komi ya kammala komin ku kun shirya shi. Ma ce komi mun shirya shi ba mu shirya shi ba. tunda muna neman taimakon al'umma tunda abinda za ka tara al'umma da yawa in ka ce kai kadai za ka yi shi ka yi karya amma muna roƙon al'umma da ong da gwamnati da kowa da kowa su kama mana mu kumiyar bakin da za su zo kuma wannan matakan da gwamnati ta ɗauka hallo muna neman taimako ga mutane za su iya kama mana mu nemi abin wanke hannuwa wani canhu duka wannan allah muna neman roƙon jama'a su taimaka mana a saman shi to kun san da ke mu mutum ɗaya da mutum biyu ke tafiya amma duk da wannan makaho an gwada mashi za su tafiya da dan jagoran shi kenan dan jagoran shi ya san matakin da zai doka tun da duka mutanen mu an ba su horo saman wannan abin yadda dan jagoran ka zai ja ka da kai da shi ku sa tazara tsakaninku kuma in kun je guri ku rika wanke hannuwa To kar a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri ne na musamman daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma dauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. To a yau za mu je Ghana inda wata gidauniyar bunƙasa ilimi ta shirya gasar karatun Alƙur'ani a birnin Kumasi. da nufin baiwa makafin ƙasar damar gwadawa jama'a irin basirar da Allah ya hore musu wajen harda da tilawar darussan da suka ɗauka daga malamai. zan koma gefe in barku da nimatu abdullahi yamboni ta tashar alfa radio kumasi domin jin cikakken shirin wasu cibiya mai suna ali amir foundation ta gudanar da wani gasar alkur'ani mai girma na wasu yan uwayenmu da ke fama da lalura na rashin gani wato makafi an zakulo makafin ne a jihohi daban-daban a duk fadin ƙasar ghana baki daya inda aka sadda gasar a babban masarauta. masallacin juma'a da ke birnin kumasi taron gasar ya samu halartar wasu daga cikin manyan sarakuna na zango assalamu alaikum sunana hassanin muhammad suna magana daga masu dana Ni usually bed ne as makawaniya for five years now. She na samu wani severe headache ne. So na yi kwana tashi gari waye. Paralyzed kamar ban gani. Amma alhamdulillah life still goes on na ni rayuwa na tun da nike ma wasu sa ban da wani matsala matsalar ne duka me bi ka je wani na ne da assistance ba ka samu ba amma alhamdulillah yanzu a da ta ya kawo na komai sauki ka ce duk inda kake so ka ce. takan cewa ke da yan uwanki da iyayenki baki ɗaya saboda ba da haka aka haife ki ba ka da tsinci kanki cikin wannan lamari. Okay, so far so good, alhamdulillah. Ni da yan wayena da iyayena dai kuma koya mutum yake. price and some. Come kuma me wanda da could lose nan da wanda that su done now. wanda za su zo are better than those who you lose don bai easy to kamar wani ya zo kusa in this situation ba shi sa an ka a wani ya zo kusa da kai means me shi not so ka shi sa ya zo kusa da kai amma alhamdulillah ban da matsala a da yunwaye na da iyaye to wani kira zaki saboda ke ba an haife ki da makanci ba ne kin gani kin girma kina gani kamar shekara biyar ke ga da wannan jarabta ya zo miki kusan kin rayuwa kamar shekara talatin kina gani she aka waye gari kika sanci kanki cikin wanda al'amari to wani kira zaki ma sauran yan uwa da su ma suke cikin wanga hali ko in fuskance su da wanga yanayi na makanci amna dan yanse dan ce ne na bagi ba kuma kauce ba shi ke gwada kuma so ya kamata ka prove mutane ruwan kamar what they can do you can do because idon ka kawai ka uh, rasa ba hankalin ka ba tunda dai idon ka ne kai ka yi hankalin ka kai abubuwa da yawa tunda dai wani ya yi kama ka make sure kama kama ka samu kanka kama ni ma na yi tunda idon wani bai gani ya yi ya yi ni ma na yi shi yasa ni am da zai yin kawai su criticize mutum don su look down on that person kamar yau ni da a amma me shi ya maka da so he's not my friend or he's not my family anymore ba shi bane maybe shin da kake kallon kamar ya je blind bai ko min na shi maybe zai zo wani rana ya share maka awa ya sa iyaye na da abokanin zama kaka don look down on wani maybe ya samu ya sa kai cikin ga problem because makauci kullum na fada ba ciwo ban it's like an accident ya yeah, happen maka ko'ina kaya maybe yau gobe ka fita za ka kuma ba da idon ka ba ni ma da idona na je hospital na kuma ba da idona ba yadda ya min aka ya mai kowa shi in dai ka samu kanka cikin wanda abu akwai schools da yawa ni na educate na kare secondary school ina aiki na fine ni saka shi ne cikin wanda abu ya zo ni so ban give up mana je school for the blind ka shiga ka fan kanka cikin difficulties da yawa amma still ni dai ka give up ba you can still move on and do everything shi ni na ba ina fahimtar kamar su look down on themselves su yi kokari su da kansu ta su yi ma kansu wani abu ina sayan ga ba komi ke ma sai sa kai ma kai ma kanka tunda kai ma kan sa ma kanka kai ma ka iya to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Nimatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alfa Radio Kumasi da bakuwarmu Hassana Muhammad ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa

Aisha yau za mu so sharhin jaridun kuma a cikin uh, manyan labaran ta akwai wannan labarin. Hukumar zaɓe ta baiwa shugaba Akufo Addo na NPP da tsohon shugaba john dramani mahama na ndc damar yin takara a zaben watan disamba mai zuwa na shugaban kasa jaridar ta ce haka kuma duk mata uku da sun ka cika takardun shiga takarar shugaban kasan na watan disamba sun samu yaddi daga hukumar zaɓe su ne shugaban ghana freedom party ecuador da shugaban ndp na nakunedu ejman rollins da 'yan takarar ppp bridget jakwanuku a wani taron manema labarai maga kujerar hukumar zaɓe jane ta ba da sanarwar cewa ko da yake waɗannan na 'yan takarar na da matsaloli na fasaha da it sun iya sun magance su cikin lokaci sai dai an takatar da 'yan takara guda biyar jaridar da insight ko ta rawaito wannan labarin cin hanci. Jaridar ta ce hankoro da ake don tabbatar da cewar an yi maganin matsaloli na cin hanci a ma'aikatun ƙasa. Majalisar dokoki yanzu ta yi gyara cikin dokokin ƙasar da ta bukaci sa kafar wando ɗaya da masu raraka dukiyar ƙasar jami'ai a ma'aikatar ƙasa da za a sama da laifin cin hanci ƙarƙashin gyarar dokar za a iya ɗaure su tsawon shekaru 25. Jaridar Daily graph wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana ta rawaito wannan labari. Wata mujami'a mai hawa uku ta rubka kan na masu bauta. yanzu haka an tabbatar da mutuwar mutum daya jaridar ta ce wata majami'a mai hawa uku mallakan church of promise ta rabka a cikin acin batabi cikin jihar gabashi inda ainihin tabar masu bauta fake a karkashin bilbishin ginin da ya rabka jaridar ta nuna cewar kimanin masu bauta guda 65 ne ke a cikin ginin a lokacin da ta rabka a kansu an yi kokarin ceto mutum hudu kan karfe hudu da minti talatin sa'an nan mutum ɗaya da ya mutu an samu gawarsa ana nan ana kokarin kai agaji domin ceto mutane da ke ƙarƙashin ginin da ya rafka ana kuma jin muryarsu suna kira a taimaka masu. a ƙarshe jaridar daily guide ta rawaito cewar wani tashar rediyo da ke a kumasi ta karrama mataimakin shugaban ƙasa jaridar ta ce alfa rediyo da ke da matsuguni a birnin kumasi ta karrama mataimakin shugaban kasa mahmud bawumiya da lamban yabo babban jami'in wannan tashar sheikh rizwan muhammad da ya mika ainihin allon girman ga mataimakin shugaban kasar yayin da ya tafi nan jihar domin aza tubalin gina babban masallacin birnin kumasi ya jinjina masa yana mai faɗa cewar lallai kam ya mai da hankali da tasiri akan sha'anin musulmi a cikin kasar nan da wannan sharhi muka so karshen sharhin jaridun na yau ridwan muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan za mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka ranar 18 ga watan agusta aka hamɓarar da shugaban ƙasar mali ibrahim buba kaita a wani juyin mulkin soja da aka yi Allah wadai da shi. Cikin gaggawa Amurka ta dakatar da tallafin tsarin da take baiwa gwamnatin Mali, kuma kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta dakatar da Mali daga cibiyoyinta tare da sanya takunkumi, har sai an samar da gwamnatin wucin gadi ta farar hula. A ƙarshen watan Satumba aka naɗa kanar mai ritaya Bado a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a ƙasar Mali. a naɗa kanal Asimu gota shugaban sojojin da suka yi juyin mulki kuma jami'in diflomasiyya a matsayin mataimakin shugaban gwamnatin rikon karya a naɗa jami'in diflomasiyya kuma tsohon ministan harkokin waje mokto owen a matsayin firaminista rikon kwarya aikinsu shine kula da shirin mika mulki zuwa farar hula na tsawon watanni goma sha takwas wanda zai kare da zaɓe na dimokuraɗiyya ranar biyar ga watan oktoba shugaban rikon kwarya bado ya naɗa ministocinsa baki ɗaya sannan ecowas ta janye takunkumin da ta saka wa ƙasar amurka na kallon faruwar wannan gwamnatin riƙon kwarya a matsayin matakin farko na koma bin tsarin dimokuraɗiyya mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka morgan otagus ya ce muna roƙon gwamnatin riƙon kwarya da ta cika alkawarin da ta yi wa ƙasashen ecowas game da gudanar da zaben dimokuraɗiyya cikin watanni goma sha takwas hakanan zai kasance mai muhimmanci ga gwamnatin riƙon ƙwarya ta cika alkawarin da ta ɗaukar wa mutanen mali don ƙarfafa shugabanci da yaƙi da cin hanci da rashawa da sake fasalin ayyukan zaɓe da kuma aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu a mali ta shekarar 2015 jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya kelly craft ya jaddada cewa amurka ba za ta yarda da ikon soja akan hukumomin farar hula ba da jinkiri ga zaɓe ko zaɓukan da ba hanci. Dole ne zaɓe ya haɗa da cikakken tasiri da taka rawan mata da waɗanda suka rasa muhallansu da 'yan gudun hijira da matasa da kuma ƙungiyoyin arewa da aka ware. Ƙasar Amurka na tare da mutanen ƙasar Mali kuma ta ware dala miliyan hamsin da hudu a matsayin wani sabon tallafi ga ƙasar ta Mali. Kakakin Otis ya ce mun yi imanin cewa ɗorewar dimokuraɗiyya da ci gaban tsaro a Mali na da matukan mahimmanci ga makomar yankin sahel a matsayinta na abokiyar kawancen mali sama da shekaru 60 amurka za ta yi aiki tare da duk waɗanda suka himta ga wannan burin yanzu lokaci ya yi 'yan mali za su haɗu don gina kyakkyawar makoma mai kyau ga kowa wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ne Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.